iri-iri sun faru yanzu komai ya zama ya birkice ba abin da mutum zai ya sa hannun shi a kai ya ce eh ka wannan ka yi kuskure a kai a wajen profession naka yanzu kowa abin da ya dame shi yakan yi amma waɗanda suna da wannan suna da tsoron allansu a zuciyarsu sukan yi kokari ko da yaya na su taimaki mara lafiyan da ke hannunsu ko waɗancan masu cin yaji sun ci gaba da shi za su nemi wani kwana da za su taimake su ne abin da na gani kenan don yanzu ban ce akwai wani dokan da ana kama mutum a kai a yi prosecuting din shi don ya bar aikin shi haka ya bar mai mara lafiya haka haka sai dai in ya zama lokacin abin da ya yi ba kyau ne a bakin aiki amma wajen cin yaji wato kin ambaci canjin gwamnati da ya kawo haka to menene ya haɗa canjin gwamnati da alkawalin da likitoci suke ɗauka na kama aiki na cewa ko dare ko rana ko da me ya faru za su tsaya su ga cewa sun ceci rayuka. Eh, ba zancen canja gwamnati ba kin gani in likita yana bakin aiki kuma wanda ya bashi aikin nan in bai biya shi ba yana jin yunwa gidan shi ya lalace yaran shi ba su je makaranta ba abu bai zauna da kyau ba ba yanda likita zai ce to nima ko ina mutuwa zai wanda yake asibiti na domin dole shi ma ya sami zaman shi cewa rayuwan shi ya yi daidai kafin ya ci gaba da alkawalin da ya yi ko ba haka ba. To wato abin nufi sharuɗa da wannan ƙungiya ta gindaya ko kuma buƙatu da ta gabatarwa gwamnati suna kan hanya kenan. To, ni dai ban ce wai abin da suke yi yana da kyau ba. Abin da nake faɗa ne cewa da ba haka ba. Don da lokacin da ni dai na fara qualifying aiki ya zama daidai civil service ma yana, yana straight. Al, al, albashinka na fita. Eh, ko da shike lokacin ba allowances kamar yadda suke nan yanzu duk abin da dai kake da eh, entitled ya kansu da samun gida ne da mota da loan na sayan mota da abubuwa haka sukan baka gida sukan baka komi da komi wanda ya kamata kana nan kusa kusa da wurin aikinka kuma sai ka shiga aiki ka yi ka fita ba za ka damu cewa eh gashi nan wata ya cika har 30 sabon wata mun shiga yanzu har 10 ba albashi ko kuma an biya albashin ma an yanke wani abu a kai da ba ku yarda a kai ba an yanke wai eh dole wannan a yanka a ba wannan a ba wancan so yanzu kamar za a ce komai ya canza ya zama in ba an gyaggyara abu ba gaskiya ba yadda za a kama wani a ce ga alkawalin da kayi lokacin da ka ɗauki off ga inda ka yi selin yanzu abin abin ba daɗin ji ba daɗin ji ya kamata waɗanda suke matsayi su ɗan duba abu da kyau waɗanda kuma suke cin yaji su ma eh, shugabanninsu su zauna da kyau su tattauna wannan abu a gyara da kyau. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai kewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci. aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo